Bayanai daga garin Bukur a karamar hukumar Jos ta Kudu a nan jihar plato na nuni da cewa wata makaranta mai ginin bene ta afka a kan yara wanda ya sanadin rasuwar wasu yaran yayin da wasu da dama suka jikkata ake musu jinya a asibiti. A cewar wasu ganau da nazanta da su sun shaida mun cewa lamarin ya auku ne da yammacin jiya yayin da yaran ke karatun Islamiyya a makarantar Abu Na'ima da ke garin na Nabukur. Lawal Bala shugaban matasa ne a yankin na Nabukur ya shaida mun cewa sun ba da agaji wajen zakulo yaran daga baraguzan ginin. Wato ainihin yau abin da ya faru makaranta ne ta rushe a cikin garin bukur tana nan a ƙayar ruwa. Akwai yara da suka samu matsala wanda wasu suna nan sun karere wasu kuma suna asibiti. Matasa da suka zo kowa ya zo da gaggawa maganan ceton yara to amma alhamdulillahi su 'yan red cross da 'yan fire service sun iyakan kokarinsu da nema a halin yanzu wasu dai suna asibiti akwai gawaki sun kai kamar mutum goma sha biyar haka to amma ba a gama tantancewa ba saboda wasu suna asibiti ana samun wasu gawakin a yanzu haka a halin da ake ciki kenan. To wani hali ake ciki a yanzu haka dai? Eh to a halin yanzu dai wayanda suka mutu an kai su gidajen iyayensu wasu kuma an kai asibiti kuma a wanda suke asibiti dai ana kan lura da su a manya-manyan asibitoci. Su kuma wayanda ake abin nan sai gobe idan Allah ya kai mu za a yi jana'izar sannan kuma idan har akwai sauran wani gawawaki dai daga wanda suka aka binne to saboda lura da dare ya yi da tractor an dai tattona an nema sai dai da safe za a ci gaba da neman wa'annan gawawakin amma a halin yanzu dai ba komai dai ya lafa babu dai wani abin nan Shi ma Alhaji Ɗahiru Musa mai turare wani shugaban al'umma a garin na Bukur ya shaida min cewa suna roƙon gwamnati ta agaza wa waɗanda suka jikkata. farko dai muna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah ne ya aiko wannan abin kuma masu ba da gudunmawa sun ba da gudunmawa sosai kamar su lema ba har limaman gari kowa ya zo ya ba da gudunmawa shi kuma Allah ya takaita abin an kawo su tafila an zo duk an daga abubuwan gidan sama ne makarantar yawwa akwai yara a sama akwai yara a ƙasa maganan da aka yi shi ne malaman ta ji lokacin da abin ya fara cikin sai ta ce ma yaran su dawo inda Allah ya kaso ɗin abubuwan kenan su dawo ta nan da suka da ta nan kafin dai su gama dawon shine abin ya sauko har ya danna wasu da for dai daban da wanda iyayensu suka ibe su akwai mutane kusan mutum talatin suna plateau hospital wanda ne matakai su gurin yanzu mun roƙon da muke yi dai muna roƙon gwamnati da zo ta sake taimaka mana a cikin al'amarin nan don kusan abin ya yi yawa muna da yara da yawa suna nan a plateau hospital su zai su duba mana su Allah taimaka mana. Duk ƙoƙarin da na yi don jin ta bakin hukumomi ya ci tura. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.